idan kana shugaba za ka ɗauki ma'aikatanka kada ka yi rilayin kadai akan wai cv an kawo maka curriculum vitae ba a kansa kadai ake ɗaukan mutane na ƙwarin za a aiki ba ka mu'amalanci mutane ka iya gane su wane ne suke mutunta ɗan adam suke karrama ɗan adam suke damuwa da mutane da damuwar jama'a cikin mu'amala zan ba ku wani misali akwai mr henry ford shine wanda yake mai kamfanin ford company limited akwai mota ford mun san da ko to shi ne ya kirkiri kamfanin ba amirke ne ina son na muku yadda ake ɗaukar ma'aikata duk shugaba da ke sai nasara ba akan cv kada ake dogara ba ɗabi'un mutum na gaskiya rikon amana tausayi mutunta mutane ya fi muhimmanci akan takardar cv mutane biyu suka yi applying aiki a wurin ford a kamfaninsa jami'a ɗaya suka kammala gpa ɗinsu kusan ɗaya ne class of degree din su ɗaya ne komai ɗaya ne kuma duka engineering suka yi automobile engineering da suka yi applying aiki kawai sai ya gayyace su su zo su ci abinci tare da shi da suka zo irin dina kolon shaka ake sai a ce an yi invite sai suka zo dina da ya tafi da su restaurant aka zauna aka kawo abinci suka ci bayan sun kammala mutane biyu sai juyawa sai ɗayan ya ce wa ɗayan yu a hayat an ɗauke ka aiki sai juya ya ce wa ɗayan I won't, go, I won be proceeding with you ba zan iya ci gaba da kai ba abinci ko aka ce sai ce wannan an ɗauka wannan ba a ɗauka ba wannan ya ce you are hired wannan kuma ya ce I won't be proceeding with you ko we won't be proceeding with you ba za mu iya ci gaba da kai ba but thank you wanda aka ce ba za a ɗauke shi ba hankalin sai da sai juya ya ce masa what is this ba a mana interview ba mun ba da takardu jami'a ɗaya muka yi injiniyar muka yi ba interview ka ce ka dauki wannan ni baka dauke ni ba ya kai kai haka sai ya ce to dalili shine da muka zo cin abinci da ku na kula da ababe biyu yasa ni dauki dan uwanka kai ban dauke ka ba na farko shi dan uwanka da kawo steak mun san steak S T E A K shine irin nama da ake gasawa a restaurant a kawo yace da aka kawo wannan naman shi dan kai da aka kawo maka ana kawowa baka ɗanɗana naman baka ƙara gishiri a kai shi kuma ɗan uwanka sanda ya ɗanɗana naman ya ji akwai buƙatan gishiri sai ya ƙara gishiri wannan yake bayyana cewa kai baka da critical thinking ta yaya za a yi baka ɗanɗana ba ka ƙara gishiri shi abokinka yake bayyana na da critical thinking wannan fa shi yasa karshen ayan nan tace in kuntum ta'qiluna fa shine critical thinking nan in kuntum ta'qilun shine critical thinking kai baka ɗanɗana ba ka ƙara gishiri shi kuma sanda ya ɗanɗana ya ƙara gishiri don haka ni ina so ne aiki da mutumin da ke da critical thinking ne shi yasa da rubuta muku littafin skills rather than just degrees wannan yana daga cikin dalilan ya ce dalili na biyu shi wanda na ɗauka duk ma'aikatan wurin waiters waiters su ne irin wanda suke sabin a restaurant su zo a kawo ma kaza kawo mu ruwa su kawo idan ya zo yana magana da su yakan yi magana da su da mutuntawa da girmamawa kai kuma baka magana da mutuntawa ga kowa sai ni kadai tunda ni ne ogan so ni kuma ba na so na yi aiki da mutumin da bai mutunta mutane sai ya san girman kujeransu ina so na aiki da wanda ke mutunta dukkan dan adam ne ya ce wannan su ne dalilai guda biyu da sa shi na ɗauke shi kai ban ɗauke ka ba wannan shi ne dalili na biyu kaka kenan an wuce lokacin da wai cv kadai zai bada da aiki akwai ma'aikatan da na ɗauka ina ofis da me na yi su na ɗauke su ne kawai daga performance su zan ba da misali akwai wani barista femi daniels kawai kaduna na je 2017 ina nidda kawai a panel ya bayyana da naga mu'amalarsa ni na kabinan mansa a dare na kira shi na ce kana aiki ya ce ba na na ce to zan ɗauke ka aiki dan lagos ne sunansa barista femi daniels akwai wanda kawai mu'amala ne da shi musa baba ali misali akwai wata ikilima duka na dauke su lokacin na ne da ɗaya ya sa bai samu zuwa ba ɗaya ta zo ta kawai interacting ne da su da ka takardun su kawai nace okay wannan dauke su shine in zaka dauki mutane ka yi mu'amala da su shugaba ka gane waɗanda za su yi ƙoƙarin rage maka makiya ba masu ƙara maka makiya a cikin al'umma ba waɗanda za su gyara alaƙarka da talakawanka ba masu raba alaƙarka da talakawanka ba waɗanda za su daure su kawo maka mutane masu amfani su taimake ka ba masu raba ka da mutanen da suka fi so daraja da nagarta da iya aiki ba na uku dukkan rifoto da za a kawo maka ka rika verifying ka dauka kawai in ja a binaba, in ne kamar yadda yake hujjirar. ka duba wani independent source da wani ba zai iya influencing ba sai ka yi verifying dinsa